To jama'a masu bibiyar mu kamar kullum muna godiya yanzu labarin wani yaro ne ya saka muku abin ya faru ne a jihar Kaduna a karamar hukumar Lere. to abin da ya faru wani ne kawai ya ma wani karamin yaro da sunan almaryanci irin yake jawo shi a jiki har ya yaudari wannan yaro yanzu yana ta abin da bai dace da shi ba har ya lalata mishi jikin shi wannan wace irin rayuwa ce maimakon kana babba ya, ya kasance kana kare eh, rayuwar yara amma kana lalata su za mu je mu fara zanta da yaron ku ji yadda abin ya faru da shi me ya faru da shi aka kawo ka asibiti har ya aka yi to me ya faru da shi aka fara kai ka asibiti wani asibiti aka fara kai ka Mutum samu lafiya. Samu naka ne ya faru aka ka asibiti? Misali ya lalata da To a yana kuka haɗu har ya lalata da ke? Ni ya lalata da gida ne. Ok, kana mishi aiki ne? Eh, ina aiki ne. Wani irin aiki kake mishi? Aikin nake yi wa kan gida. Kamar wani irin aiki? Haka da sun su siyo kaniya haka da su aiki haka. Allah sarki. To ta aka yi ya fara lalata da kai? A ɗakin shi ne. Kakan shiga ɗakin shi? Eh, kira ne ma. Me ya kira ka to rana na farko ya aka yi da muka yi safiya ne mm, da shi a ta ne daga gidan shi ok daga bayan na bayan kuka yi tafiya ina kuka ji a ni kaɗai ya fita na bar gida ka je ina da ɗan da ɗan fita to da ka dawo su ne kenan har aka ci gaba a ana so ka gaya min kamar labari ya ake hanyar hakan ya faru a rana na farko shi ya kira ni da hmm. ya kamar biya ya kamar biya da shi shi ne zai amfani da ni da ƙarfi ya amfani da ke ko ka ta yadda ne ne yadda ne Me aka yi to ka yadda kira ne ya yi kamar biya da ke ji na ne da ɗaki to da kashe ɗakin sai yaya ya samu um, jirgin haɗuwa ya ce zai baka kuɗi ne a'a daga nan kuma shi kenan sai aka ci gaba to za da aka zaɓa waye yin wata rana aka biyu sai uku da duka a aka yi da mm. aka wata rana ne aka zazzaɓi da mm. kuma har wannan ciwon mm. gane cewa ana amfani da gudunmawa a kan asibiti sukan aka to shi isan ya taɓa cewa karka gaya mutane ko ko kai ne kawai ka ji daɗi kake gaya ma kowa ya ce kana faɗa mana mutane mahaifinka ba Aliyu yana da yana da rai? Babanka na da rai? a asalin baba na hmm. ya rasu ya mai wancan ne mahaifina shi yake rike da kai hmm. mamanka tana da rai eh. asalin mamanka eh. amma yanzu ya kake ji a jikin naka yanzu dai da sauki sauki hmm. na kafan ka can ya kumbura me ya faru kafan kai kumbura har yanzu halin da sai kumbura Allah sauki ko Allah baka lafiya to masu bibiyan mu na san duk wanda ya ji wannan labarin abun ba daɗi to akwai malamin yaron da kuma da yake ma yaron ma abun ba haushi maraya ne maraya ne fa to akwai malamin yaron inda yake almajiranci da kuma wanda ya uwan mahaifin su ma sun cikakken bayani akan wannan lamari. Wannan yaron wata rana a Magaruba haka ina karatu suna da miji shi sa ta samu yaro na ba da lafiya ba da lafiya mutum ke yana ina sai yana gida haka a kwance ma ya ce zai iya tafiya ba yace aka yi ya ci ba da lafiya sun ba da magani har sai allurai raye hmm. a gidan yake kwana ya kwana sai a gida oh. a nan biyu biyu da yini zuwa da ta tura da ita yiwa to ta gaya mun sauki yana kwana a makaranta ne makaranta yake kwana amma da ke ranar da ke a sun fara kwana biya ranar alhamis ne hmm. ka zuwa hanyar yake ma to ina ba karatu to daga gari ba ta ta biyu na kunci ta haka da tura da ita yiwa to to to to gaya mun to da abin da yake faruwa da yaro kun ce da zai da haka ne ta zauna a gun bari kira yara suke sa sai tuwon cin yi ita zai sa kowane yaro abu mun tuni ba ne ake baka da lafiya ba ka dariya ba sai ya fi cikin gani ne yake faruwa da kai sai shi ita yake faɗuwa da kai to sakamakon tana bin shi in ji su tsoro ko mun kanya yake faɗuwa in ci ba faɗuwa da ba zan tabbatar da ba hakan bane sun kai gumin yara na farko na kashe na biyu ya ce wannan ƙarya yake jin sa ga mutuwa da suke magana to yaro muna matsaye a hankali a hankali a hankali da ita magana gaske magana to ciwo ko yana ci gaba yaro yana kumbura yana kumbura yana kokai yana kai asibiti likitoci suka je suka auna ni suka duba abin da yake faruwa suka raba da suka ce ne suka ce wannan yaro da lata ake da da suka faɗa haka yake nan ka yi kusa gaba akan gida mana wa'ayi ce da hmm. lata da ciki sani. Idan magana ta fi kuma. Yan sanda ke ne. nan lere? Wannan lere ba. To me yan sanda suka ce? Sun yi sun baki kokarin su. Mun sun ma bayan nan sun ka ɗauki sun biya. To bayan kashe asibiti wadda yan sanda mai yi waya. Su ma suka je suka ƙara sawa a yi musu hoto. Na cikin abin da yake faruwa da yaro. Suka je suka ba su takarda. to daga nan kuma shi kenan sun tabbatar sun dalle da sun tabbatar sun tabbatar na'am to aka yi abin da shi ya dawo wannan cikin garin Kaduna ɗan sandan ya kuma transfer zuwa ina zuwa Kaduna to a Kaduna a wani hukumar yan sanda aka kai ku to yanzu shi wanda ake zargin da wannan aikin yana ina yana cirkuta a tsare na'am yanzu yan sanda ne suka kawo wani yara asibiti ko ko ne ko kawo shi ku ka kawo shi ne sanda ma kawo shi so suka ce ku kawo shi yana ci gaba da bincike wannan bayani ya zo ya tsinci ya zo ya same ni ne muna muka ji wannan abu mara daɗi na wanda ya faɗo muka kuma tashi da mai kafa a da muka ziyarci gure kamar yadda musamman ma yadda aka nemi ma muke muka je shi ne ake tabbatar mana da abin da ya faru ɗaya daga cikin harin ƙur'ani almajiri kuma ta tabbatar da yaron nan da abin da yake faruwa da ke muka ciki wannan abin da ya fara a asibiti ne a cikin da asibiti sun tabbatar da shi yan sanda sun sani yan sanda suka tabbata mana har muka bar bayani aka nemi mu zuwa wajen DPO muka je gaban DPO ya ce ya tura an kawo takarda da asibiti da asibiti ba takarda saboda ta ana bukatar jin da za mu ta da yaro namu zuwa Kaduna. Hmm. Wani muka ja kuma kuma gaba mu ƙara bincike muka ƙara samun yaro gani ne ƙarancin shi kuma muka ƙara tambaya su sosai akan haka abin nan yake suke tabbatar mana da lalle lalle shi iya gaske yake sai muka zo muka gani shi da yaro ne karami ba babba ne barantana a ce wani kwaɗayin abin duniya ya sa shi wanda zai ruɗe ko ya mutu bai tara wani abu ko ya mutu bai samu wani abu zai tafi shi gaba ɗaya cikin mai sun kuma muka karkato shi zuwa nan ku na yan sanda suka mu dama a kawo shi asibiti ina kyakkyawa da kuma shi wanda ya yi wannan aikin ya amsa laifin sanu wanda yi wannan aiki wanda ya rota tabbatar mana har yanzu yana tare da hukuma hmm. abin da suka tabbatar da su dai suna ci gaba da bincikansa kamar yadda yake ci gaba da nuna musu ba shi ya aiki ba shi sa musu su kuma yana kokari a wurin al'ummar annabi a taimake mu a ba wannan yaro kulawa kuma a ba hakin shi wannan maraya domin tun da kana kowa ne mm. kowane da kowa na duniya nan inda dan adam yana da a akan wannan yaro kowane addini mutum so muna roƙo da Allah a yi adalci a da ya dace kuma wannan da ya kes din yana wurin ah, rundunar 'yan sanda jihar kaduna kuma mun ga zagunan sun ce suna bincike a kan rahoton insha Allah idan suka kammala za su sanar da mu muna godiya da ta yadda kuke bibiyar mu Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani jama'a masu bibe mu muna ɗaya daga cikin eh, jaruman jihar zamfara wadda ta ta taki tun daga jihar zamfara sai ta tsallaka ta wuce abuja daga abuja sai ta gangaro kaduna to suke wata da kanki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana rukaya elsani rukaya fashion na zamfara to amma babban sunan da shi ne rukaya elsani to wanda ya san ki musamman abin da ya shafi kafafen yada labaru na zamani da ke shahara gudan abin da ya shafi a fina-finai da dramomi to ta yaki kasance kan cikin harkar so gaskiya abu ne wanda tun ina karama da hmm. gaskiya ainihi farko waka muka fara da shi hmm. kuma waka irin ta makaranta hmm. daga waka ta makaranta da arabi muka tashi kuma muka tsunduma cikin kawai ni dai wallahi tsintar kaina ne cikin. To kina da harkar barkwanci. To irin ya kin san barkwanci yana da wahala duk a cikin abin da ya shafi harkar drama da ko fina fita. To ita ina kike harkar barkwanci? Wallahi shi ma dai wata baiwa ce daga Allah wadda Eh, mutanen da muka fara aiki da suwa hmm. abokan aiki na gaskiya su ne masu barkwanci hmm. to da na fara da suwa kawai sai na ce kai na cikin harkar barkwanci zan yi barkwanci zan yi action ina duka ina iya haɗawa mata suna fuskantar kalubale akan abin da ya shafi harkar fina-finai kuma idan muka ruba sai gashi Allah yake a cikin jihar Zamfara a gusa waɗanda akwai abin da ya shafi addini sosai ya kike kai ya kike kasancewa da kalubalen da inna lillahi wa inna gaskiya hmm. tabbas zamfara akwai kalubalen ina fuskantar shi sosai a kan harkar abce wanda suna ana muna bahagun kalle eh, eh, gaskiya kuma tsakani da Allah ban tunanin ban tunanin kallon da suka yi mana haka ne gaskiya amma tsakani da Allah lallai iya fuskanta ƙalubale a cikin jihar zamfara hmm. wala ina fuskanta ƙalubale ƙwarai. mutum ne za ka tsaya ka ba shi gudunmuwa ka tsaya iya dagewar wahalarka amma wallahi daga ƙarshe To idan muka duba kin tafi jihohi da dama a Najeriya, mutum ga wasu wurare wanda irin suka cire abin da ya shafi al'adu da sauran abubuwa suka mm. kawo ci gaba kuma ana samun kuɗaɗen shiga. Ya kike gani idan jihar Zamfara ta karbi irin wuraren da kika gani? A a gaskiya za a samu karuwa. Mm. Tsakani da Allah za a samu karuwa musamman jihar zamfara ba ta da wani wuri wanda kai in ka tau da bako za ka ce taho mu ta in kai ka wuri za dan ka dan ji nishaɗi idon kai dan gama gaskiya ba mu da shi wala idan an ka samu irin wa'annan wuraren aka gyara aka tsaftace gaskiya za a samu abubuwan shiga gaskiya. A duniyar fina-finan kanu ko in ce Najeriya ga baki ɗaya hmm. zamfara tana ɗaya daga cikin wanda ba a ji sosai. A ganin ku ne ne matsala? Eh, rashin kawai abin da na fahimta mala anas rashin understanding ne. Rashin mai da hankali. Gaskiya, oh, rashin mai da hankali ne da hmm. kuma rashin samun tallafi daga gabanni. Idan kika cire waɗannan kina tunanin akwai abin da aka fi ku? Musa wurin jarumai gaskiya ban tunanin an yi wurin jarumai muna da jarumai iya jarumai gaskiya zamfara ga idea ga komai amma kawai abin gaskiya sai a To yanzu idan muka duba akwai gwamnatoci akwai masu hannu da shuni eh. irin wani kira zaki yi su domin su gano irin wannan harka akwai riba a cikinta domin su saka hannu su kwashi roman riba da ke ciki. Ito eh, gaskiya ina kira ga shugabanninmu masu adalci kuma masu dogo fahimta in ma ba a fahimta ba hmm. ana zuwa a fahimta a yi nazari wala ina kira da babban murya hmm. ga mai ra'ayi gaskiya ya sa hannun jari cikin irin waɗannan eh, sana'ar wala akwai albarka a cikinta kuma akwai nasara a cikinta kuma za a taimaki matasa da ɗimbin yawa cikin wannan wanda ƙarshe wani guri ki zaki muka ga musulunci na faɗin Najeriya musamman na zamfara da suke dagewa da suka da komai ko da suna tare eh to gaskiya haka ne to alhamdulillah gaskiya ina godiya sosai da gaske ina godiya da masoyana Allah ya saka muku da alheri kuma ina ganin addu'a gaskiya kuma addu'a tana tasiri ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya to masu bibiyan mu mun gode da kuka ba mu lokaci muka zanta da fatar inda ta mika korafinta Allah ya sa a ji kuma a kira su domin su sun ɗauke shi a matsayin sana'a kuma sana'an nan ni ma da ni na sa a fari ba Allah ya sa mu dace muna godiya ta da kuke bibiyan mu